ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzibi tafsir abil fida isma'il ibn kasir dimashqi Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi wannan shine kasan na 36 daga cikin jerengiyan kasusuwan tafsirin ayoyin suratul ahzab a inda idan yan ba su manta ba a tafsiranmu da su gabata mun kwana a inda za mu tashi inda allah maɗaukin sarki ke cewa ya ayyuhallazina amanu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما a cikin tasirin da za mu gabatar da izinin Allah na wannan shekara ta dubu da da da talatin tara, matashiyar tasirinmu shi ne falalar yawaita ambatan Allah madaukakin sarki a bisa yadda Allah ya tsara ambace shi kuma ya umarci annabin shi da ya fayyace yadda yake son kenan mun fara tasirinmu da alkhairi mai ɗimbin yawa shi shine ambatan Allah maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki ya kira masu imani nan ana sa ran mutumin da yake ambatan Allah a bisa tsarin da Allah madaukin sarki ya umarci annabi ya fayyace ma al'umma yanda yake sa ambace shi to wannan mutum mai imani ne shi sa duk abin da za ka yi ka tabbatar da kana yi ne a bisa tsarin da Allah madaukin sarki yake so kuma ya yadda da shi ma'ala ya ce ya ƙolu ta'ala amiran ibadahul المؤمنين بكسرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى tabaraka wa آيوي waɗannan ayoyi Allah madaukin sarki yana mai umurtan bayan shi ne mu'minai da yawaita ambatan shi ba wai cewa ambaci Allah daidai gwargwado ba bi kasrati zikirihim lirabbihim Allah yana umurtan muminai da yawaita ambatan shi kine idan ya tabbata cewa kai ko ke ko mu'minan ne to za ku yawaita ambatan Allah to ya yawaita ambatan Allah yake ya ambatan Allah yake sannan a ina da ina ake ambatan Allah sannan kuma mene kowane irin samfurin ambatan Allah bawa zai ya dace da cewa ya ambaci Allah ambato mai yawa shi sai yana daga cikin hadarin da a yau dan adam yake jefa kanshi a ciki ka ji umarni kai tsaye ya zo daga Allah ko umarni ya zo kai tsaye daga annabin Allah sai mutum ya ce to ni ga abin da zan yi kina yanzu ko dai kai da Allah matsayin ku daya ko kuma kare na annabi Allah madaukin sarki cewa yayi ka ambaci Allah ambato mai yawa kai kuma sai ka ambaci Allah ambato kaɗan ko ka ce za ka yi gwargwado za ku zo za ku ji kowace irin ibada Allah madaukin sarki ya ba da sassauci da rangwame wajen yinta amma ban da al'amarin zikiri Allah madaukin sarki bai ɗaga ma kowa al'amarin yin zikiri kuma zikiri mai yawa ba shi sa za ka zo ka ji abin da ake ce ma zikiri da kuma abin da ake ce ma shiririta ko kuma ɗarkaniya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malin ya ce allah maɗaukin sarki ya umarci bayan shi mu'uminai da yawaita ambatan shi wanda shi allah shi ne almun'imu alaihim bi anwa'in ni'am ne wanda ya ni'imtar da su waɗannan bayi nashi da nau'o'okan ni'ima daban-daban ni'ima ga ta nan sai wanda ka ji sai wanda ka gani sai wacce ta lullube ka wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah maɗaukin sarki yi ma bayan shi ita ga ta nan ba wasu minan da kuma baiwa iri iri iri iri da Allah madaukin sarki ya ɗaya ɗaya na ɗaiɗakun al'umma limalahun fi zalika min jaziri thawab saboda abin da Allah madaukin sarki ya tanada kuma ya tattala na gwaggwaɓar lada ga duk mutumin da ya bi wannan umarni na Allah madaukakin sarki ta hanyar yawaita ambatan Allah wa jamilil ma'ab da kuma kyakkyawan sakamako da mazauni da makoma da Allah madaukin sarki ya tanada musamman domin masu yawaita zikiri bayan ladan da Allah madaukin sarki zai baka to akwai kyakkyawan matsayi da zai ɗaura ka kai mai cike da darajoji a gidan aljanna sannan akwai tukwici da Allah ya tanada zai maka a nan gidan duniya sakamakon yawaita ambatan shi da za ka yi sai dai ka tsaya ka bincike ya allah ya ci kuma ya yake so kuma ya yake marabtan zikirin da masu yin zikirin Allah maɗaukin sarki shiryar da mu warawal imamu ahmad an abdullahi bin busrin kala imamu ahmad ya ruwaito wannan hadithi daga abdullahi dan busir allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce ja'a a arabiyan ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala ja'a a arabiyani wasu larabawan ƙauye ne suka zo wurin annabi faƙala ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan larabawan ƙauye sai ce ya rasu rasulallah ya manzan Allah ayyun nasi khairun wai cikin jama'a baki ɗaya wane ne cikinsu ya fi kowa alkhairi mun san wane da wane da wane suna da alkhairi masu suffa iri kaza iri kaza lalle sun suffantu da suffofi na alkhairi masu aiki iri kaza kaza kaza ayyuka ne na alkhairi da Allah madaukin sarki yake so to ayyun nasi khairun to cikin waɗannan karkasuwan jama'a da kuma ayyuka daban-daban da suke aikatawa na alkhairi wanne ne mafifici daga ciki ya rasulallah faƙaƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai annabi ya ce man tsala umuruhu wa hasuna amaluhu shine mutumin da rayuwanshi shi ta yi tsawo mun gane ya daɗe a duniya shekarun shi suka ja sannan ayyukan shi suka yi kyau Allah madaukin sarki ya baka dama ya ɗiba ma shekaru masu yawa a rayuwanka nan na duniya sannan kuma ka zo mutumin kirki mai bin Allah mai bin Allah da jikinka mai bin Allah da aikinka mai bin Allah da iliminka mai bin Allah da maganan bakinka mai biyayyen Allah da dukiyarka da duk wata damar da Allah madaukin sarki ya baka na rayuwa to duk wanda Allah madaukin sarki ya ma wannan tabgoma shi na arziki to ya fi kowa alkhairi domin idan kai gajarci ko kai gajeren rayuwa to za ka takaita aiki to ladanka na lahira kuma zai takaitu shi sai yana daga cikin abin da bayan Allah na kwarai magabata suka so kuma suka yi umarni da shi shine ka yawaita addu'a da cewa Allah madaukin sarki ya tsawaita rayuwanka kuma ya hore maka dama na yin ayyuka na ƙwarai wanda Allah madaukin sarki yake son su kuma yarda da su wannan abu ne mai kyau kai ta addu'a Allah madaukin sarki maka wannan alkhairin wa ƙalal akhar ɗayan ba ƙauyen kuma sai ya ce ma annabi ya rasulallah inna shara'i al-islam kad kathurat ya ce ya manzan Allah shari'o'in musulunci dokokin da musulunci yake ɗauke da shi dokoki ne waɗanda suka yi yawa yi kaza bar kaza aikata kaza kakka kusanci kaza abubuwan sun yi yawa ga nan ga nan ga nan kada kathrat alaina sun mana yawa wannan ɗabi'an ba ƙauye ne ɗan birni ba zai wannan tambayin ba gaskiya kad kathrat alaina shi sa sabe suka ce lokacin da allah madaukin sarki ya sa musu doka na su taƙaita tambayoyi da suke yi wa annabi sai suka ce suna sha'awan mutumin ƙauye ya zo mai hankali da natsuwa yi annabi tambaya domin mai wa su ba san wancan dokan ba kuma ko sun san ta ɗabi'a na zaman ƙauye yana sa su yi biris da ita su ba kansu uzurin cewa ba fa da su ake yi ba an gane to shi sa sai suke san idan irin waɗannan masu natsuwa sun zo sun yi tambaya to sai su ƙara amfanuwa da tambayan da suka zo da ita inna shara'i al-islam kada kasurat alaina dokoki ka'idoji umarni da hani na musulunci hakika sun yawaitu a kanmu famurni bi'amrin amrin atathabbatu fi bihi sai ce ka umarce ni da wani abin da in na riƙe zan tabbata kan shi ba tare da yi man yawa ba tare da na ji ba tare da na gaza dangane da shi ba ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma wannan mutumi la ya zalu lissanaka rataban bi zikirillahi ta'ala kar ya zama ka busar da bakinka daga ambatan Allah ma'ana kullun ya zama bakinka jiƙe yake ɗanye fato kore shar yake da ambatan Allah maɗaukin sarki in za ka ci abinci ka ambaci Allah in ka ƙare cin abinci ka ambaci Allah annabi ya karantar da yadda za a ambaci Allah yayin ci da sha idan za ka shiga gidanka ka ambaci Allah in za ka fito ka ambaci Allah akwai hadisan da suke bayanin yadda ake ambatan Allah a nan idan ka haɗu da abokinka ka ambaci Allah in za ka shiga kasuwa akwai addu'a in za ka fito ma haka in ka shiga wajen da yake cikin aminci akwai zikiri in ka fita akwai kana tafiya a hanya dodar akwai yadda annabi ya karantar da zikirorin da za ka yi ka hau tudu akwai addu'an wannan za ka gangara akwai addu'a ka shiga daji akwai addu'a za ka shiga banɗaki akwai addu'a haka fitowa ka zo kusantan iyali ne akwai addu'a za ka fita cikin dare ne akwai addu'a duk waɗannan zikirori ne da suke ɗamfare suke kunshe aka ta baibaye su da addu'o'i masu ƙarfi da ake son dukkanin bawa na ƙwarai kada bakin shi ya bushe daga gare su shi yasa babu wani lahaza kwaya ɗaya ta rayuwarka wanda a ciki ba a ci ga addu'an da za ka yi ba sa takalmi sa riga ko cirewa kwanciya bacci yin alula shigowa masallaci yin sallan duk waɗannan abubuwa da gaɓoɓe akwai addu'an da aka ce ka yi wanda zikiri ne za a kalli sama ne za a kalli wata ne duk abin da aka yi abu ne ya bijiro ma abu ne ya faɗo ma mai daɗi ko mara daɗi duk manzan Allah ya karantar da zikiri da addu'an da za ka yi a nan ba kai ne za ka ƙirƙira wa kanka ga tsari ko ga yanayi ko ga samfurin abin da za ka yi ba za ka je ka binciko yadda annabi ne ya yi in kai na annabin ne jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa ya ce kar ya zama bakinka yana bushe da ambatan Allah kullum ya zama a dukkanin gaɓoɓin rayuwanka akwai ambatan Allah da kake yi wani hadisi rawahu tirmidhi al'imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi wa maja da al’imam ibnu maja ya fitar da al ɓangare ɓangare na biyu na wannan riwaya wa ƙalar tirmidhi shi ko al'imam abu isa tirmidhi sai ce hadisun Hassanun garibun wannan hadisi ne kyakkyawa wanda ya zo ta hanya ɗaya allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi warawal imam ahmad an abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ma qala har ila yau al'imamu tirmidhi ya ruwaito daga abdullahi ɗan Amur, allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mamin ƙaumin jalasu majalisan babu wasu mutanen da za su zauna a wani majalisi lam yazkurullaha ta'ala fihi su tashi ba su ambaci Allah maɗaukakin sarki a wannan majalisi ba illa ra'auhu hasratan bihim bi illa ra'auhu hasratan yawmal qiyama face sai an nuna masu wannan zaman da suka yi da wannan lokaci da suka ɓata, a matsayin hasaran da suka tabka ranar lahira ka je ka zauna a dandalin hiranku ne da tsegumi har kuka tashi ba ku ambaci Allah ba to ranar lahira wannan lokacin za a nuna maka za ga irin asaran da kai da irin ukuban da zai biyo maka baya zance ne ka je yi da budurwanka ko ba zawaranka ba ku ambaci Allah ba har kuka tashi kun shiga uku zama ne kawai kuka yi kuna sharholiya kuna shantakewa kuna kallace-kallacen tv da sauraron rediyo da kaɗe-kaɗe wannan sai ya zame muku hasara da kuma nadama a ranar gobe kiyama shi sa duk majalisun da ka zauna sanda kuka naɗe tabarman zaman to ku yi marmaza ku yi kafaratul majalisi annabi ya karantar da karatu a haka idan mutum yana da kan gado yana da tsari da saiti duk zaman da kai yana daga cikin zikiri ka kiyaye mutuncin musulmi kar ka yarda kai gulman wani ko wani ya zo da tsegumin wasu kar ku yadda a inda kuke zama ya zama majalisi ne na kunji-kunji a zo da ɓatanci a zo da zagi a zo da raini a zo da kalmomi na cin zarafin musulmi duk wanda ya zo da wannan ku taka mai birki ce wannan wajen namu ba mu gina ko mun tsara ko mun zauna ya zo majalisun gulma ba ballantana ka ja mana matsala a lahira lokacin da ake ba da labarin wane ko wance ko su ne na ɓatanci da cin mutunci da cin zarafi kuka zauna kuna jin daɗi to akwai ranan da za ku yi nadama ku shiga halin kunci a ranar lahira Ranan da Allah madaukin sarki zai ritsa ku yi muku tambaya akan wannan ya sa waɗanda kuka yi gulman nasu kuka yi tseguminsu kuka yi ta surutan ɓatanci a kansu su doka waso su a kan ladan da kuka je da shi wajen Allah a lahira in kuma ba ku da lada to a umarce su da su ɗibo buhuhunan laifuffukansu su jibga a kanku shi sa tun anan kwakura da bakin ciki da damuwa da za ku shiga wai in kun ce ma wane ko suwa ne ku daina zuwa mana da gulma wurin nan ku daina zuwa mana da tsegumi Mu nan, muna tattauna abin da ya dame mu ne abin da ya dami al'ummanmu muhimmi mafi girma daga cikin abubuwan da muke tattaunawa shine abin da ya dami addininmu makoman shi ya za mu tallafa mai ya za mu kai shi inda bai je ba kuma ya samu karbuwa har ya zama sanadiyyar tsiran wasu ma waɗanda ba mu ba duk wani majalisin da ba a haka aka gina shi ba to akwai matsala kuma munan mun zauna ne in mun ga munkari mu faɗakar ba kuma kunan ku zo mana da munkari ba jama'a mun gane amma duk majalisin da ya zama dama za a zauna ne a sharholiya ai dararrako a buga kafa a tashi to duk wanda ya zo na wannan majalisi in ji annabi ranar tashin alkiyama sai ya ga asara gara jalin ka yi kare da ka haɗu da matsala a irin wannan yanayi a ranar gobe kiyama allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما fi ƙaunihi ta'ala malam ali ɗan abi talha ya ce shehin shi ibn abbasin allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya fassara masu maganan allah da cewa da Allah ya ce uzkurullaha zikiran kathira ku ambaci Allah ambatu mai yawa sai ce inna Allah ta'ala lam yafrid ala ibadihi fariḍa Allah maɗaukin sarki lam samsam bai farlanta ma bayan shi kowace irin aiki ba wanda wannan aiki yake na farilla illa ja'ala laha haddan ma'aluman face sai ya sanya ma wannan aiki iyaka kuma sananni misali sallah Allah maɗaukin sarki ya sanya mata haddi na lokaci lokacin muhtari da lokaci na laluri haka sannan ya sanya mata haddi na adadi a zahar raka'a hudu ga mazaunin gida matafiyi raka'a biyu asba magariba la'asar da dukkanin salloli suna da haddan ma'aluman yadda ake yin su da tsarin da ake yin su da gwargwadon da kakka ƙara kuma kakka rage idan kai sallan a a raka uku ta yi raka ɗaya ba to kaga an sanya haddan ma'aluman ga kowane nau'i daga cikin nau'uka na ambatan Allah madauga na ibadin Allah madaukakin sarki summa azzara ahluha fi halil udri ghayra zikiri sannan duk wani farilla daga cikin farillan Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya baiwa bayan shi uziri idan suka shiga halin hanzarin da zai hana su ambatan Allah yanda Allah yake so mun gano wannan da kyau ku? suna da haddan ma'aluman sannan suna da uzuri idan yanayi ya faɗo masu wanda zai sa sallan ba za ta yiwu ba ko hajjin ko azumin ko kaza amma zikiri allah maɗaukin sarki bai ba wani bawa hanzari a kan shi ba ko ba sa maka wani haddan ma'aluman ba ma'ala ya ce fa'inna Allah ta'ala lam yaji Allahu haddan yantahi ilaihi Allah madaukin sarki bai sanya wa bayin shi wani haddi da za a ce lalle a rana ka ambaci Allah su hudu ne kawai ba duka gaɓoɓin ka ambatan Allah ne walam yu'azzir ahadan fi tarkihi sannan ba a yi wani daga cikin bayi hanzari na barin ambatan Allah ba illa maghluban ala tarkihi sai fa wanda aka rinjaye shi aka tsare shi aka ritsa shi aka ce ambaci Allah mu ji kun ga wannan da kyau ku in ba nan ba ba inda aka ba wani uzuri ko hanzari ko aka ba shi dama ne ya iya jingine ambatan Allah madaukakin sarki kenan in a da a baya baka fahimci matsayi na ambatan Allah ba to yanzu ya kamata ka fi kowa natsuwa ka gana shi zikirin da za mu tattauna bayani a kan shi tun daga yanzu a shi al'amari ne ba ƙarami ba shi sa Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya yabo kuma ya zargi duk waɗanda suke ambatan Allah a bisa yadda ya tsara Allah ya jinjina musu waɗanda kuma suke ambatan Allah ba a bisa tsarin sunna ba da kuma waɗanda suka yi watsi da ambatan Allah suka koma san zuciya to duk waɗannan Allah maɗaukin sarki ya tattara su a kwandon zargi shi yasa dole ne ka ambaci Allah yanda Allah yake so ya umarci annabi ya tsara maka in kai wannan ka tsira idan ka ambaci Allah ba a bisa tsarin da yake so ba kuma ba a bisa karantarwan annabi ba to kai da wanda bai yi ba ɗaya kamar kai ne yanzu da asuban nan ka miƙe ka yi sallar la'asar ka san ba ta yi ba ko ba bashi ake ka ba kun gani to shi kuma mutumin da ya ris, ya miƙe ƙafafuwan shi yana ta tsula tsiya madadin ya ambaci Allah sai ya koma yana bin abin da zuciyar shi take so to babu taɓaɓɓe kaman wannan yasa qur'ani ce kakka zama tare da su domin su gafalallu ne Allah ya tsare mu ya kiyaye mu daga gafala to sai malai yake cewa faƙala sai Allah madaukin sarki ce fazkurullaha qiyaman ku ambaci Allah in kuna tsaye wa ku'udan in kuna zaune ma ku ambaci Allah wa ala junubikum haka in kuna kwanci in kana tafiya akwai zikirin da annabi ya karantar da kai kai in kana zaune dafa'an a natse akwai zikiri akwai salat akwai addu'a akwai tsarkake Allah da annabi ya karantar da yadda ake yin su sannan in ka zo kwanciya bacci to akwai ambatan Allah madaukakin sarki da ake yi a bisa tsari da yanayin da ya dace da wannan bigiran mun gano wannan da kyau ko uskurullaha zikran kasira ku ambaci Allah ambatu mai yawa wannan ambatan Allah bin laili shin da daddare ne za ka yi to ka yi shi Wanne hare da kuma yi ne filbarri kana tudu ne walbahar ko kana cikin teku ne Ofis safar haka za ka ambaci allah maɗaukin sarki ko a halin tafiya ne walhazar da kuma halin zaman gida walgina kana cikin arziki da wadata walfakar ko kana cikin talauci dole ka ambaci Allah wasaqam kana cikin halin rashin lafiya wasiha ko kana cikin wadatar lafiya da kwanciyar hankali sannan wasirru ka ambaci Allah madaukakin sarki a lokacin da kake a hali na asirce wal da kuma lokacin da kake yanayin da ambatan Allah lalle a bayyana za ka yi shi duk annabi ya ambace yanda ake haka wa'ala ala kulli halin kai ambatan Allah a kowane yanayi a kowane hali ake yin shi jama'a mun gano wannan da kyau ku wa'ala kulli halin yace za a ambaci Allah a kowane hali wa azza wa jalla Allah madaukin sarki ya ce wa sabbihuhu bukratan wa asila kuma ku tasbihi kuna masu tsarkake Allah madaukin sarki safe da yamma don Allah jama'a don Allah muna zikirin safiya dukanmu muna zikiri na yammaci idan aka ce zikiri so da dama to muna azkar a faɗi da yaren da kuka buga ganewa azkar na safe azkar na yamma muna yi tsakanin da allah jama'a mu ji tsoron allah ya sharbanka da ka zauna ka yi azkar ina da ne har kamanta wannan umarni ne na Allah a cikin alkur'ani ba za ka yi mamaki ba idan ka ga al'amuranka duk sun rikirkice ka kasa haɗo gaba ka kasa kamo baya sakamakon sakaci sakamakon ko'un kula sakamakon rukon sakainan kashi da kai mazikiri jama'a azkarin nan da annabi ya karantar da mu in ka fahimta za ka ga ba ka da minti ɗaya in ba bacci kake yi ba ko kana tattauna wasu abubuwa zai wahala ka ga babu wani nau'i na zikiri da annabi ya karantar wanda isnadin shi ya inganta tiryan-tiryan har zuwa ga annabin babu amma shi ɗin yana nan yana kaɗa maka kuge yana buga maka tambura yana ce maka mai ke kafa ka tsula tsiya akwai sauran lokaci Allah ka yi a hankali ka yi a hankali ka je wurin Allah ya ritsa ka ya ce mai ya hana ka an batuna kana da abin da za a gaya ma Allah kana da shi Allah ba ka da shi ba ka da abin da za a gaya ma Allah madaukin sarki shi sa ka sa tsoron Allah cikin abin da kake yi in kana son ka rabauta kuma shi zikirin nan ko ba fa sai ka kashe kokobo ba mun gane da bakinka ne kawai za ka yi zuciyanka ta ƙudurce ma kuma ka yi don Allah zikirin nan ba sai ka kada jikinka ba ba inda aka ce ka kada jiki ko ka yi rawa da gaɓoɓi ko ka yi tsalle ko ka zauna ka miƙe ba wannan fa kun gano wannan da kyau ko Allah ce ka ambace shi fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahar min alqawli sai ce bil guduwi wal asal kaji ko safe da yamma sai ce wala takun min alghafilin kar ka sake ka zama daga cikin gafanallu waɗanda ba su ambatan Allah yanzu wallahi idan za a zo a yi census a kafa hukuman idaya na marasa zikiri da masu yi marasa zikiri sun fi yawa daidai da istighfari da annabi yake saba'in ko ɗari diyi ne zai wahala ka samu duk matasan musulayi annabi da ƙur'ani fa ya sauka ya ce an mai gafara gaba da baya shi ta nuna ba wanda ma zai shiga aljannan annabi bai kwankwaso mana kofa an bude mai ba Shi ne mabe tafkin alkausara ne mai makamal mahamud Shi ne mai shafa'atul uzma adamu da dukkanin annabawan Allah a ƙarƙashin tutan manzan Allah suke a ranar gobe kiyama ne wanda ya fi duk annabawan Allah yawan mabiya amma tare da haka yana istighfari saba'in ko ɗari ni da kai da ke mu a gayyan wa muke mu ne suwa tsakaninmu da Allah jama'a zikiri abin wasa ne ɗan adam rayuwanka ta rikice rashin lafiya da lalurori da matsaloli iri-iri sun mata baibayi sun maka ɗaurin daiman ka rasa mafita mafitan ne ka zubar zikiri wallahi al'azim duk sanda bakinka ya zama ɗanyi shar da ambatan Allah ku, to kullum kana tare da mala'iku ne alherai za ka ragani cikin al'amuranka Ƙunci da damuwa rashin lafiya da lalurori wallahi za su yi maka sauƙi in ma ba su tafi baki ɗaya ba amma lokacin da ka nisanci ambatan Allah to shaidanu ne za zo za su maka rumfa bala'o'i da kunci ne da kullum sai wanda ka gani tukuna ba kama fara ganin matsala ba kana musulmi kana da alkur'ani kana da sunna Allah da manzan Allah naka ne amma kana cikin damuwa kullum wallahi baka zikiri ne ka riga ka taka dokan Allah ka juya ma Allah baya ka gaya min yadda shaidan ba zai aiko maka da katin gayya ya rungume ka ya marabce ka ya saka ka cikin kuncin da yake ciki ba taguwan da ka sa kafin ka taho tafsiri tsakaninka da Allah zikirin da annabi ya karantar wajen sa ta kayi da ka miƙe daga shimfiɗanka bayan tashi daga bacci ka ambaci Allah da ka je ka shiga ban ɗaki kafin ka shiga ka ambaci Allah da ka fito sanda za ka fara alwala da ka ƙare sanda za ka sa takalminka da ka zo fitowa daga ɗaki ka yi addan fitowa gida addan shiga masallaci addan kaza duk yi waɗannan abubuwan su ne zikirorin da muke magana wani fa mantawa yake akwai addu'an da ake yi a matsayin zikirin kwanciya bacci baka tabbatar da matarka tana yi kuma ana makananan 'ya'yanka masu wayan kuma an karantar da su suna yin zikirin koko allah madaukin sarki zai tambaye mu kan waɗannan in kayi ka zauna lafiya a duniya in baka yi ba kuma ka je ka tadda hisabi mai muni a lahira shi yasa da yawa daga cikin wasu za ga kawai suna zaune sai ji ɓacin rai ya lullube su sun rasa mai ke ɓata masa rai mai ke sa sa cikin damuwa wallahi jama'a sun yi nisa da Allah ne kakka taɓa raba ɗaya biyu nasullaha fanasiyahum sun bar Allah ne sai Allah madaukin sarki ya bar su daga lokacin da bakinka ya jike da ambatan Allah to duk wani ibadan Allah na gaba za a ganka sahun gaba wajen yin shi Allah Allah kake lokacin sallah yayi karga kowa halattuwa masallaci ka zo ka zauna kai nafila ka buɗe Kur'ani babban zikiri kenan babban zikiri ina da yaƙini da za a zo a ce tsakaninka da Allah yaushe rabanka da ka buɗe alkur'ani ga karanta wani wallahi tun baɗi kanan gaskiya ce gaskiya ne inda ka cire wanda yake karantawa in yi makara sallah jinda lalle zai karanta fatiha kuma fatiha ƙur'ani lalle zai karanta koda ko kulhuwallahu kulhuwallahu kuma ƙur'ani amma dai ya buɗe ƙur'ani ya karanta a matsayin babban zikirin da in ba ka yin shi ranar kiyama annabi cin kwalanka zai ya kai ka gaban Allah ya ce ga sunan inna ta hazo hadal ƙor'ana mahajura. annabi zai prosecuting naka gaban Allah cewa kai din nan ka kaurace ma alƙor'ani duk duniyar na ingatanka ne sai ka ci bugun mala'iku annabi ya karanka ka tsira kai ne wa wa ya tsaya ma ƙur'ani shi sa duk waɗannan da kike gani rayuwa ta rikirkice musu sun komo suna ta bilaye suna surutan iska wallahi ba su ambatan allah ne shi dan yake ƙuntata zuciyansu don su tara tara laifuffukan mutane a kansu don su je lahira su yi makotaka da shi a wuta وقال الشيطان لما قضي Amur. inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum abinda shedan zai ce kenan Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni nazo ni muku dodoro da wa'ad da alƙawarin boge kuka zubar da na Allah kuka kama shiriri tan da na zo da shi to yau kar wanda ya zarge ni ka zargi kanka ai shawara na baka ban ma tilas ba ƙarshe kawai sai sufa ya cikin wuta sai wanda suka bi su ma sai su bi shi ai ta cin duka gaba daya amma Allah ya san da ka rike ambatan Allah shedan yana hango inda kike falfalawa zai yi fetal ya falle bar inda kake isa kalubalanmu ƙur'ani ya zama kullun kana tilawar shi ambatan Allah kullun annabi ibrahim sanda annabi aka yi isra'i da miraji da shi suka hada a sama ya ce ma annabi ga saƙo ka kai ma al'ummanka ya ce aljanna fili ce faƙo ce abinda ke shuka itatuwan aljanna da faranninta da lambunanta shine ambatan Allah shine yawaita faɗin la haula wa wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'imal wakil subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim duk wanda yi wannan ko kwaya ɗaya sai an dasa maka dabino ko inabi ko ɗaya daga cikin kayan marmari na gidan aljanna sannan in kana tafiya kana ambatan Allah a zuciyanka a natse duk halittun Allah da ke dama da hagunka sai sun shaide ka ranar lahira waɗannan bangaye ciyayin nan motoci da ke wucewa duka ranar kiyama sai sun ce ma Allah lallai bawanka ya ambace ka mu shaida ne an gani kana yi ka taso daga gida za ka zo masallaci ko la haula wala quwwata illa billah ka rika yi a ranka ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ka rika yi aljannan ka ta cika da furanni ta cika da 'ya'yan itatuwa lib lib lib lib sannan kuma masu shaidan ka su yawa a lahira sannan rayuwa ta maka sauki zuciyanka ta lausasa al'amura su kau gare ka ka zauna a rayuwa baka da damuwan kowa baka jin haushin kowa ba wanda ya tsaya maka a gaba Allah ya Allah madaukin sarki duk zai kauda maka da waɗannan abubuwan amma ka zauna baka ambatan Allah har riganka sai ta baka haushe wata rana Allah madaukin sarki ya kiyaye Qur'ani yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga cikin kudura da irada na Allah madaukin sarki da ya sanya matan ku matanku ku ne don ku samu natsuwa da su ka ji tsarara ba ka son haɗuwa da matanka in ka ganta ko ka ji taron ka yi ɓaci allah ba ka ambatan allah ne ba ta son ta ga mijinta ko da ji sautin shi ko ya zauna kusa da ita sam wannan kuncin ta shiga cikin shi ne sakamakon ƙaurace ma ambatan allah rigima da rigingimu ya ƙici ya ƙi cinyewa tsakanin iyalai ‘ya'ya gida ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya zumunci ya lalace su kasa ga maciji ba su ambatan Allah ne abubuwa ya ruɗe abubuwa ya rikirkice jali ya karye ba ambatan Allah ne matasa su lalace su shiga dawa suna haifar da ɓanna suna kawo hare-haren ta'addanci cikin al'umma Allah ya gaba ɗaya an ƙaurace ma'ambatan Allah ne duk wannan musibu sun faru ne sakamakon bijire ma umarnin Allah madaukin sarki zaharar fasadu fil barri wal bahar bi ma kasabat aidin nas li yudhikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un wallahi ma dan kadan ne Allah ya ɗanɗana, ba da kai ba an mana wannan dandanan ne mai yawa a ja da baya a dawo a tuba a bari jama'a mun fahimci wannan din mai hankali ya san me yake ciki sai gode ma Allah kai Allah na gode da ban mutu jiya ba na ji wannan bayanan don in gyara amma daga lokacin da kuma ya zama ana faɗi maka cewa Allah maɗaukin sarki ga abinda ya ce ga umarnin da ya yi ga abubuwan da ya umarni ko ya hane a kan shi ka ƙara miƙi ƙafa kana tsula tsiyanka ko to alama ne daga cin alamun kai shaƙiyin lahira ne me ke ce ma shi ne wanda bai da arziki matsiyacin lahira wallahi in kana ambatan Allah an nuri za ga kana yi yana daga ciki al'imam ibn al-qayyim ya ce duk wanda yake son fuskan shi ta shaƙi ya samu kwanciyar hankali to ya yawaita tsayi dare Kisa ranki daɗe ba sai kin sai hoda ba ba ruwanki da fankeke duk wani yau gidan da shafe-shafe ba abin da ya haɗa ki da shi ki miƙe da daddare koda na filin mutiri na kaɗe gyalki ki karanta alkur'ani koda ƙulhuwallahu ne ki tsaya ki ga yadda allah maɗaukin sarki zai gamsar da mijinki ɗari bisa ɗari amma kin kwanta tun daga faran duhun daren farko zuwa faran safiya baki ambaci Allah wa ki komi ba kin kwanta ba a lola kina ta tsula bacci kina munshari wani shedanin aljani ya kumbura miki ciki sai tusa kike yi ki ce wai Allah madaukakin sarki wai ya girmama ki kariya kike yi duk abin da yake faɗa ke ko kai kwaya na wasu shedanu suna idan su ja hankalin maza kina yi sai mijin ke ce tar da ke kuma Allah wadare da ke kafa bakwai kisan wannan ku rage ambatan Allah yasa zai wahala kaga wanda bai ambatan Allah haka kawai bai jin haushin mutane ba gaira ba dalili kaga mutum na ta jin haushin ka kai baka san me kai mai ba kuma shi ma da za a tambaye shi kana jin haushin wani tsakaninka da Allah me maka me ya hada ku kawai shedan ne ya saka shi a cikin matsala kila ya gan shi da wasu lada buhu saba'in ne a ranar lahira za su nauyaya ma'aunin shi shiga aljanna ya rasa yadda da ya sai hada shi da kin musulmi sanadiyan ya asaran buhu sittin a raba misalahan bayi kisa kowa ya makin shi lissafi Allah ka sa mu gyara mai ta'ambatanka ambato mai yawa fa'iza fa'altum zalika kuna yin waɗannan zikirori salla alaikum huwa wa mala'ikatuhu Allah da mala'ikunsa za su yi ta muku salati kun ji ku? kuna yin zikiri sai Allah maɗaukin sarki muku salati sai mala'ikun Allah sai su muku salati kenan idan Allah da mala'iku za su yi muku salati kai tsaye kun shigo fadan Allah kenan kun zama 'yan majalisar to duk wanda yake tare da Allah zai shiga kuncin rayuwa wallahi duk wanda ka gan shi cikin kuncin rayuwa to ya saki Allah ne to ko Allah madaukin sarki zai sake shi dan shi ba kowa bane za mu tattauna menene salatin Allah sannan menene salatin mala'iku ma'ala ya ce wal ahadis wal ayat wal asar fil hathi ala dhikrillahi ta'ala kasiratan jiddan kun ga hadisai da asarai da ayoyin alkur'ani waɗanda suka zo suna kwadaitarwa game da ambatan Allah madaukakin sarki to masu yawa ne matuƙa da gaske وفي هذه الآية الكريمة الحث على على الإكسار من ذلك to kaga ita wannan ayan da alaran mai karanta mana ita yanzu to ayoyi ne da suka zo suke kwadaitar da mu game da yawaita ambatan Allah madaukakin sarki wa qad sannafa an-nasu fil azkari al-muta'alliqa bi ana'il layl wan nahar hakika an samu manya-manyan malamai magabata sun yi rubuce-rubuce dangane da ambatan Allah madaukin sarki da tsarin ambatan Allah da za a yi safiya da maraice rubutu daban-daban iri-iri sai ce kan nasa'i kamar imamun nasa'i a cikin littafin shi amalul yomi wallaila kamar al'imam ibn sinni a cikin littafin shi amalul yomi laila kamar al'imamun nawawi a cikin littafin shi al'azkar da sauran rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa da malamai suka yi a gurguje a kurkusa a zamananci a yau akwai malamai da suke rubuce-rubuce masu yawa kamar hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna da kuma addu'a wal ilaji da sauran littattafai masu yawa da aka rubuta su waɗanda suke ɗauke da zikirori na annabi waɗanda suka inganta daga annabi wanda in ka yi su kai tsaye ne allah maɗaukin sarki zai rufa ma asiri zai biya maka buƙatanka, zai gayyace ka a majalisin shi sannan zai ma salati mala'iku su maka kaga sauƙi da sassauci kaga karɓuwa kaga al'umma suna yawan sanka. Allah madaukin sarki ya banka yake ya haifar da haka Kisa jama'a mu kama zikiri mala ya ce wal ma'amari da kuma al'imamul ma'amar shi ma ya yi rubutu don gani da zikirin safiya da yammaci wagairihi ma da wasu malaman ma waɗanda ba wannan ba wagairuhu ma kasir an yi rubuce-rubuce da yawa akan abin da ya shafi ambatan Allah wa ƙaunuhu ta'ala mala ce faɗin allah madaukin sarki da ya ce wa sabbihuhu bukratan wa asila sannan ku yi tasbihi kuna masu tsabtacewa da tsarkake allah maɗaukakin sarki safiya da marece ai indal isbahi wal masa yayin wayewan garinku to akwai ambatan allah da za ka yi da safe sannan akwai kuma ambatan Allah da ake yi sanda rana ta dab da za ta faɗi duka wannan zikirin in ka zauna za ka yi shi ka daɗe kana yi minti goma duka minti goma da safi minti goma da yamma amma shaɗin sai zo ci ma kana da uzuri amma ya je zaunar da kai a gaban ƙarti abokanka ku yi awa uku kuna gaddama wannan na ɗaga hannu yana feso muku ɗoyin hammatan shi wancan yi sati uku bai asuwaki ba kuma ba sadu da buroshi ba bakin shi na sarkami ya ci nama ya ci kifi ya ci abinci bakin ya riɓe yana fesa muku guba amma duk ba ku damu da wannan ba saboda shaidan ya riga ya dode kunninka ya nane idanunka ya danne zuciyarka baka ji baka gani ka zama summun bukumun umuyun layar ji'una ba ka damu da wannan ba 10 minutes za ka ba da wajen ambata Allah ya ce maka je ka kallon kwallo kai shedan makiri ne kuma ya yi nasara wallahi lazim sanda yake ambatan Allah da yamma sannan ne ya tara mana matasa ya ce ku je kallon kwallo jama'a na yi ko ba yi to idan ka jarrabtu da kallon kwallon ko to barakaci ana ambatan Allah kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kana nan kana idan shedanin ya gudu mala'iku suka zo sai ka dawo masallaci in ma kana daga cikin players ne sanda zaka dirma kwallon ka ce bismillah idan gola zai sufa an auno ta ya ce la haula wa la quwwata illa billah sai Allah taimake ka kama fa mun gano wannan da kyau to ka hada mana kai ya zama to bawon bawon kawai aji masa aji filin kwallo kowa na azka ana nan wani kallon zai ce jama'a ba fa gaskiya muke yi ba in dai zikirin nan za mu yi da gaske mu koma daga wancan inuwa daga nan daga nan daga nan sai ka ga ko mai kake yi ka riga ambatan Allah wallahi sai Allah ya taimake ka kan shi mun gane a yau yanda kwallo ta riga ta zama jini da tsoka a ko ina a duniya har makka da madina to karka ce za ka ce matasan nan ku daina lokaci da ba zai yi ba ya bata harfa a banza a wufi abinda za ka ce ku kiyaye lokacin sallah ku kiyaye keta kar ai caca kar ai gaddama kana daga murya dokokin duk ka gaya masu sai ka ce kuma ana yi ana ambatan Allah ana cikin kwallon sai rafali ya hura tashi na tsakanin wucin gadi half time me za a yi ce zikirin yamma minti goma kowa ya azkar an gama sai hura ya ce a ci gaba ana cikin yi sai a kira sallah sai hura ce lafiya ce a jaya sallah a dawo ana cikin buga ta sai ake wani ta sai hura ya ce kowa tafi gidan uban shi haramun ne ana kwallo ya keta ana keta ta zama haram kun gano wannan da kyau ku shi na an zauna lafiya amma kaga zikirin nan har in aka je filin kwallo a raka yi in gaje kallon kwallon ma ana yi kana subhanallah la haula wala quwwata illa billah kana ba ka iya kallon kwallon ba wani ya bige maka yan haƙoranka a banza a wafi dama sun riɓe baka wanke su A hankali hankali sai ga an gyara amma ka zo kai malami ne za ka yi matasan nan wa'azi ka ce kansu kalli ƙwallo ku to ke kallon allah kuwa ina fatan mun gano wannan da kyau za ka gaya masu yadda za su yi ne a hankali kowa da jaraban da allah ya sa mai akwai wanda shi ɗanyen mamaye shi shi ba ƙwallon yake kallo ba su gari yake sha ka an yi an yi daina ka ce to in kana busa ka riga ambatan Allah sai dai Allah ya shigo ciki mun gano wannan da kyau ko yana nan ran ya ce subhanallah sai kalli ta bace kuma da sigari sai yar ya tuba kenan wani shi kuma rasul yake kallo wani kuma fim yake kallo wasu kuma gulma suke yi kako da kai gulma gara ka je kai kallo kun gano wannan na rantsi da Allah gara ka je ka yi kwallo ko ka kalli kwallo so miliyan so biliyan so malala gashin tinkiya da ka gulma so da shi magulmaci automatic ɗan wutan jihar ne ita ko kwallo kai mata hukunci mafi muni ka ce mata haram mun gano wannan da kyau ku hukunci na ƙarshe kenan na ƙololuwa don ba ka da aya ko hadisin da za ka ce ga inda aka fito da ta karara amma gulma akwai karara annabi ya ce din mai annabi manci ba ma zai shiga aljanna ba sai karatu na gobe allah madaukin sarki ya kai mu za mu lalo hohu bukratan wa asila subhanaka allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum